Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a cikin taron manema labarai da suka jagoranta cikin haɗin gwiwa a ranar jiya a yamai ministocin shari'a da na cikin gida sun tunatar da dokoki da hukunce-hukunce da aka tanada ga waɗanda suke neman ta da zaune tsaye game da hukumomin ƙasa ta hanyar laifukan da ake aikata ta yanar gizo akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarin namu za ku saurari dr komba sere na burkina faso da ke ba da ƙarin haske kan wani maganin zazzabi na cutar danga da ake cewa an samu ta yanar gizo gizo a cikin shirmu na musamman za mu je da kukan yadda ake aure a da a karge bangu da ke yankin doso. To madalla yanzu ga labarin naku bi da bi ministocin shari'a da na cikin gida sun jagoranci wani taron manema labarai bisa abin da suke kira yankurin tada zamna tsaye na hukumomin ƙasa ta hanyar laifukan da ake aikata ta yanar gizo. A yayin taron manema labarai hukumomin sun tunatar da dokoki da kuma hukunce-hukunce da suka rata kan masu aikata irin waɗannan laifuka a cikin ƙasa. Aliyu Dauda ministan shari'a ya sanar da cewa an samu ƙaraki 23 na laifukan da aka aikatawa ta yanar gizo da suka shafi mutane 35 da ke gaban kotun yamai ne an buɗe irin waɗannan hanyoyi a cikin masarautun da ke sauran yankunan ƙasa in ji jaridar gwamnati ta lusahel dimanche wata motar bas da ke hada arlita da agadas ta ce karo da harin wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba a ranar jiya da yamma an samu mutum guda da aka jima rauni da harsashe kuma miliyan 30 na sefa maharan suka yi awon gaba da su da suka zo bisa babura kudin da an ce na wani kamfanin aika kudi ne a cewar wasu ganau. Tun yau da ɗan lokuta ne bisa shafukan sada zumunta ana ta ganin bayanai da ke bayani cewa maganin cutar zazzabin danga na bisa kasuwa. ko ya gaskiyar magana take musaurari saurari dr kusan basere wato na kasar burkina faso da karin bayani jusqu'à présent j'ai pas connaissance Har yanzu ban san da cewa akwai wani magani da aka tabbatar da shi a Burkina Faso ba. Kun san idan akwai cututtuka akwai mutane da ke wuce gona da iri suna amfani da tashin hankalin mutane don su saka magunguna da suke cewa tabbatacci ne a kasuwanni. Ban san duka magunguna ba, amma na san a halin da ake ciki ba wani magani da hukumar lafiya ta duniya ko hukumomin mu na lafiya suka tabbatar da shi. Wataƙila hakan na zuwa, kuma idan hakan ta wakana ina jin ofishin minista zai ba da sanarwa, kuma zai ba da damar ceton rayuka masu yawa idan akwai magunguna kasuwa tana yiwa suna warkarwa amma ban tsammanin haka ni kwararren likita ne ba boka ba na san idan aka amince da waɗannan magunguna hukuma za ta yi sanarwa kuma kowa zai amfana da su duk abin da ake iya yi a halin yanzu shine magance alamun kamuwa da wannan cuta kuma a yi hankali sosai wajen ɗaukar magani cikin raɓin kai idan kuka sha magani kuka sami lafiya halas Dr. Sere kenan a cikin rahoton Daniel Kulbali na studio Yafa da ke Burkina Faso. A yayin wannan lokaci na sanyi a Nijar inda kuma yara suke koma makaranta jami'an kyan lafiya na gargaɗin mata masu sai da abinci da su kiyaye tsabta domin lafiyar yara nauyin da ya rataya ga shugabannin makarantu. Sani Tsalha masanin tsafta a likitar difa a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Ya kamata a ce abincin da ake saida dole kwalko ko makaranta duk ɗaya ne ya kamata a ce mai ma sai da abinci ita kankanta tana da tsafta banda visit ta yi kwanoninta masu tsafta ne ya zamanto inda take sai da abinci ma mai tsafta ne ya zamanto a din son samu ne ta je da bancinta saboda kura tana tasowa in suka rugo kawai garke na dabbobi ne ya taho kura ke tasowa kenan kura ya taso duk wannan kasai wanda abinci na buɗe kasuwan haiki su kwaftu son duk mai amma sun yana sama kaga da an rihe da leda fara saboda bakan leda jawo rana take rana kuma dan da ke bata kawo su abinci wanda ke baca su dan wake su su kwabtu kenan ya kamata a ce kowace tana da wurin zamanta bisa ɗan bancin da Allah su kula yaro na kowa ne ba na mutum guda bane ba ya kamata mu taimaka Prime Minister Ali Muhammad Lamini Zane ya jagoranci a ranar Litinin da bikin kaddamar da aikin haƙar ɗanyen man fetur da za a iya fitar da shi zuwa ƙasashen waje. Wato mataki na biyu na ɓangaren Agadem, ministan makamashi da man fetur ya bayyana cewa wannan shiri ya ga rana ne ta dalilin niyyar hukumomin riƙon ƙwarya. Mustapha Mamman Barke, ministan man fetur a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Da wannan sabon mataki na samar da man fetur shugaban kasa ya yi niyyar tabbatar da ɗaya daga cikin mafifitan fatan al'ummarmu wanda shine mayar da Nijar akan hanyar kaiwa ga samun ci gaba na tattalin arziki da na al'umma mai inganci kuma wanda duk 'yan ƙasa ke amfana da shi daidai wa daida. Ta hanyar kaddamar da wannan shiri shugaban ƙasa na buƙatar sabuwar hanya wani sabon hange na sarrafa albarkatun man fetur da ma'adinai da kuma makamashi domin Nijar sabuwa. Saboda haka ne shugaban ƙasa ya umarci gwamnati aiki musamman ofishin minista na don a samar da yanayi saboda amfana da arzikin da kasar mu ta kumsa a fannin man fetur ma'adinai da kuma makamashi kamfen noma a cikin jihar gaya na kan karshe ana lura da wani kwanciyar hankali na kan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya hukumomin wurin da na ci gaba da kokari na wadda kai tattauna tsakanin jauhi da kuma yankuna na kan hanya domin tsaye da lokutan sakin gonaki kaftan brema sene prefan gaya a cikin rahoton fadal alu na yi rangadi na wayar da kawunan jama'a a cikin dukkanin gundumomi da kananan hukumomi na je wuraren da suka haddasa matsala na wayar da kawunan makiyaya da manoma saboda ba ma son tashin hankali da ke da nasaba da wannan lokaci na kaka. Makiyaya sun ɗauki alkawarin za su girmama lokacin da aka keɓe domin sakin daji. Haka ma manoma sun ɗauki wannan alkawari na kiyaye wuraren kiwo. Dangance da wannan za mu yi taro hudu ga wata tare da magajin nan gari domin tsaye da ranar sakin daji. Sannan bakwai ga wata za mu haɗu a fuskar jiha doso tare da gwamna domin tsaye da lokacin sakin daji ga dukkan faɗin jiha cikin wannan aiki ne muke a yanzu haka. A wannan shekara kamfin noma na da makoma mai haske a farkon damuna sai dai hakan bai amsa fatan manoman karamar hukumar karkara ta Twandi Kindiya ba da ke jihar Filinge a lokacin girbi rashin ruwan sama sosai ya jinkirta girbi mai kyau a cikin yawancin ƙauyuka Isa Nuhu magajin garin tondikin Kindiya a cikin rahoton Hassan Mummuni. Tallikan jiya a wannan shekara ana iya cewa an yi shukar hatsi har sun girma sun kai wajen fitar da ido sai ruwan suka tsaya. Wannan ya kawo cika sosai a karamar hukumarmu. Muna da garuruwan noma 151 waɗanda cikinsu garuruwa 120 ne wannan matsala ta shafa. Lokacin da hatsin suna ƙoƙarin yin ido ne sai ruwan suka tsaya. Shine yasa aka samu cikas sosai a karamar hukumarmu a wannan shekara. Ranka idiya an gazi ba ta yi A jiya hukumomin bankilare sun shirya wani taro tare da mutanen da suka baro matsugunansu na cikin gida zuwa yankin arewa maso gabashin birnin bankilare. Makasudin haka shine na tattauna komawar waɗannan mutane ƙauyukan nasu. Profan bankilare Yakuba Musa a cikin rahoton Yusufu iliwat Merci d'avoir répondu à notre Ina godiya da farko da kuka karbi kiranmu. A nan zan yi magana ne akan batun tsaro duka da yake kun baro garuruwanku domin zuwa wajenmu. Mun tarbe ku da hannu biyu, amma yanzu yankin ku yana da tsaro akwai sojoji a can wasu ma za su zo domin kula da kare lafiyar ku. Sako na shine kuna son komawa garuruwanku domin kare aikin gona? Idan har kuka ce eh to shine ne fata na kowa ya koma garinsa. Akwai sojoji a can domin yin sintiri ko jiya akwai wata bataliya a yankin Bankilare. Kula da tsaron ku shine damuwar gwamnati. Muna fatan zaman lafiya ya a cikin gudunmu Wani aikin rushe shaguna domin sakin hanyoyi cikin da'irar birnin Agadas tare da biyan tara ga mutanen da suka nuna juriya na wannan mataki ya soma a ƙarƙashin jagorancin hukumomin da'ira. Wannan aiki ya shafi masu saide-saide kan hanya da ke yawo da kuma masu adaidaita a cewar Hajja Inchirwat. shugaban zirga-zirga a ofishin magajin garin agadas a cikin rahoton anise karim mafi galibin mutane masu kasa kaya ne a kewayen kasuwa za ka tarar da jama'a masu kasa kayan su bisa hanya da kuma 'yan adaidaita da ba su girmama ka'idojin zirga-zirga za ku tarar da su ko'ina bisa hanya wanda hakan yana haddasa haɗari shine muke duba yadda za mu gyara wannan lamari kullum muna nusar da su shi shi ke nuna cewa bayan wannan aikin akwai ladabtarwa idan ka ƙi za a ci tararka ina ganin idan aka ci tararka sau biyu ko sau uku za ka bi ƙa'idoji tara jika hudu ne zuwa jika goma idan mutum ya ƙi bin ƙa'ida. 4 000 a dimi 000 pour le contravention en cas de refus d'exécution. To yanzu sai rahotonmu na musamman bukin aure na kasance a biki mafi muhimmanci ga ma'aurata. Aure na iyalai suke shirya shi a karge bangu a ciyar biba malam wata mata mai shekaru da dama da ke kan karge bangu aure a yau na mai da hankali ga ma'auratan maimakon iyalai a cikin rahoton na na Hadiza Hassan. Auren da da auren yanzu ba ɗaya ba ne. A da idan iyaye suka riga suka yake shawara, saurayin ya ga budurwa suka gane wa juna. To babu wani shan kai babu wani kawo kuɗi da yawa. Da jikaka ɗari biyu, sa ɗaya, saniya ɗaya, ka samu mata amma a wannan lokacin samari da budurwa suna son juna kamar su mutu sai ka ji an ce sai ya kawo jika ɗari biyar da zancen rufin asiri kawai ake nema a cikin satin farko na auren sai a saya wa mijin wani zanin rufa da ake ce ma bamba ita kuma amarya a saya mata wanda ake ce ma kuskusi shi bai kai ga namijin ba a saya mata turmin atamfa guda uku sai tabarmi guda biyu ɗaya farakal ɗaya mai zane bayan ta kwashe sati ɗaya tare da mai gidanta sai sai amarya ta koma gida domin ƙara shiryawa. Wannan shine asalin yadda ake aure a wajenmu a da. Sai idan za a shirya komawar amarya gidan mijinta. Sai uwar amarya ta siya mata kwanoni kala goma sha biyu ga waɗanda ke da hali kenan. waɗanda ba su da isasshen hali kuma kala goma ta wadatas tare da gado ana kuma yi mata guziri na kayan abinci kayan miya man girki da sauransu sai kwanoni da ake yi wa sirikin amarya da sauran dangin mishi a zamanin da da rana ne ko da dare ake kaiwa amarya A'a da dare ne ake ɗaukan amarya a kai ta gidan mijinta bayan kowa ya ci abincin dare. Amma sai an kan amarya sun biya gidan dangin miji don ta samu ta ba da gaisuwa. Da kuna sa amarya lalle a nan kargi bongo ko ƙaƙa ne kuke yi. Da kai gaskiya babu sa amarya lalle sai bayan daranta na farko ake mata kunshi sannan kuma kwanakin nan bakwai da take yi a gidan mijinta ba ta hita sam kun ba ta kawar da koda dan tsinki sai ku ga kanta fito ta yi face fatar tana sheki. Ya kuka ga wannan auren yana da karko ko kaka. Wannan ko ke da karko tunda sai amarya ta saba da sabuwar rayuwarta a gidan dangin mijinta sai ta dinga yi musu biyayya ba kamar amaren yanzu ba da sai abin da suka ga dama suke yi idan kuma ta kiya to gidan uwarta za ta koma da idan an tashi aure misali ana gobe biki duka wani bafulace da ke ji da kanshi sai ya kwantar da nono wanda za a gama a dama fura su kun masu hali sai su tuka tu, wanda da shi ne ake raka amarya sabon gidanta. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.